Ka ne Allah da bauta ta mishi ko su waɗanda aka zo da saƙon su ba su yarda da saƙon da farko ma suna kokonto cikin sabuwar ubangiji aka nuna musu halittun ubangiji kamar sama kamar ƙasa wanda suna tabbatarwa da cewa akwai Allah wannan da sa su karɓa sun yi imani ba sai suna mamaki yaya za a yi a ce mutum ɗan uwanka wanda yake cin abin da kake ci ya sha abin da kake sha duk wani ɗabi'a da hali na mutuntaka da ke gare ka shi ma akwai a gare shi a ce kuma wani shi manzo ne na Allah me yasa manzon ba zai zama mala'ika ba su in ana so su yarda su yi imani to a zo musu da mu'jiza manzannin suka ce musu a wa a zo musu da mu'jiza to mu'jiza ba ita take sa mutum ya imani ba za a iya kawo mu'jizan kuma ya kafirce ma da mu'jizan ya ce shi da ba wannan ya faru da annabawa masu yawa hatta annabin ƙarshe a wani muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda mutanen shi suka dinga kalubalantarsa inda suke ne an ce musa ya zo da sanda ya zo da hannu isa ya warkar da makafi da kutare ya sa da matattu kai ma ka zo bai zo musu da shi ba a ƙarshe da suka matsa mishi har suka ce in dai kai manzo ne na Allah da gaskiya watan nan muna so mu ga tsage gida in ya tsage da farko Allah ya musu wannan watan ya tsage Qur'ani ya tabbatar da sa'atu wal الساعة وانشق kiyama ta kusa domin wata ya tsage gidan domin ya zama mu'jiza ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce da watan ya tsage ya sauko manya-manyan zuwar wasu na makka wannan tsage ya je ya sauka a nan wannan ya sauka a nan annabi ya ce musu shaida kun ce kuna son mu'jiza wata ya tsage to gashi ku gani ja ayo ni ba yarda ba sai in mutanen ƙauye sun zo sun ce mana sun ga abin da mu ma muka gani ai ka riga ka sihirce idan dinan sai in gobe mun je ƙauyuka na bayan gari mun tambaya su ma sun gani in sun ce sun gani sai mu yanta gari na wayewa suna shirin su yi sammako su tafi ƙauyuka su tambaya su kuma 'yan ƙauye sun ga abin da ya ɗaga musu hankali don su ba su san me yake faruwa don haka suka riga mutanen maka sammako kan su yi sai za su bata su daga ƙauye sun iso suka shigo gari da kururuwa ya ahala makka hal shahattum bari hatan shin je da daddare kun ga abin da muka gani a ne kuka gani garin mutu da sai muka ga wata kawai ya rabe gida ka gani kaga an ba su shaidan da suke nema tun kafin su tambaya idan akwai rabo mai ya kama su yi imani sai suka ce tak ashe tsirin nasa ba iya maka ya tsaya ba wa in yarau yi uridu wa kulu sihirun mustari in suka ga aya mu'jiza wadda ta kamata su yi imani sai su kau da kai wa ya kuma sai su ce ai sihiri ne mi kake bai tsaya a iya garin nan shi ya sa Allah a Qur'ani ya ce wa masu gunin aya wa nuzul an qawli la yu'minun aya da mu'jiza da gargadi ba za su amfani wanda yake ba mu'mini ba a cikin kaddara ubangiji to yanzu shi ne za mu tashi a kan me su kuma manzannin za su ce domin kafirai sun ce mutu ya za a yi imani da ku kuna mutane yan uwanmu ku ci abin da muka ci ku sha abin da muka sha da ya za mu yi imani to shi ne a aya ta goma sha ɗaya kenan manzannin su kuma za su ba da shi ne Allah ya yi wa na'am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 الله إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم قالت لهم رسلهم من ظن الناس سيسك إلا بشر مثلكم gaskiya abin da kuka faɗa ba ƙarya ne da kuka ce mu mutane ne kamar wannan zance na gaskiya mu mutane ne, manzanni ba su yi mutum cewa su mutane ba suka ce gaskiya ne mu mutane ne daidai da ku yadda kuke ci mutum sha ku yi rashin lafiya ku yi aure ku shiga kasuwa mu masu guda walakin nan ya nuna alaman ya sha ku ne kimani amma tare da haka <clears throat> Allah yana yi wa wanda ya so daga cikin bayinsa baiwa bayan kasancewar shi mutum sai kuma Allah ya bashi annabta sai ya zama annabi wa ma kana lana an natiyakum bi sultanin zance da kuke kuke cewa ya ba mu zo muku da aya mu'jiza ba to ku ji ku sani ba zai taba yiwuwa a gare mu mu zo muku da wata mu'jiza ba illa bi idnillah sai da izinin in kaga annabi ya zo da mu'jiza to izinin Allah ne ba shi dama ya zo da wa ala lahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah mu'mini suke dola, dan haka in kun yarda da abin da suka gaya muku a matsayin na mutane annabawa sallallahu alaihi wasallam in kun ki mu za mu dogara da Allah na wa ma lana ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا نعم ولنصبرن على ما آذيتونا نعم وعلى الله فليتوكل المتوكلون نعم أن ما تقتل قد بغنى تقتل ما لنا ألا نتوكل على الله سيدي هنا منذ غرق الله أيوة دليل الذي هنا منذ غرق الله وقد هدانا سبلنا alhali Allah ya shiryar da mu hanyar wala nasbiranna kuma wallahi mu za mu ci gaba da yin hakuri alama azaituna a bisa cutar da mu da kuke yi mun su kafiran ba wai sun ƙi yi imani ne kawai suka tsaya a rashin imani ba su yi imani ba kuma ba su bar manzannin su zauna lafiya za su gaba da cutar da su cutar da su da ba su su cutar da su da su ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya fito garin maka ai izgilin suke mishi kuma kamar yadda suke mishi izgilin sauran annabawa masu haka aka musu wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huwa a hadha alladhi ba'atha Allah rasula in ka da la yadilluna ala nihatina laula an sabarna alaiha ko idan suka gama manzo Allah ya fito cikin garkuwa sai ka ji dozo cewa a hazan ladhi ba akallahu rasula wai Allah ya rasa wanda zai aiko sai wannan saboda iskanci ne ba amma ba wai dan annabi yana da wani abu a jikinsa da ya cancanci a matsayin ko a halitta da ɗabi'a a ce wannan za a duba a zaɓi manzo to a maka ba wanda zai samu wannan zaɓen ya wuce a nan in kyan halitta ne ya fika in nutsuwa ne ya fika in gaskiya ne ya fika in amana ne ya fika in karfin cinto ne ya fika sai yaya in zaɓen za a yi a duba wai kyan halitta da ɗabi'a eh da karfin cinto ya fi ka in an zo zaɓen wa za a zaɓa shi za a zaɓa ko mai annabi ba wanda annabi da ne su ai don saboda sun san ya fi su ne ya sun san ya fi su gaskiya da ya ce musu yanzu in na ce muku wannan dusa wani ɗan ƙaramin dube ne ba wanda in kai haka za ka yi abin da yake bayan dusa ba wai ƙaton dutse ba ne dan kankanin dutse ne wanda kana tsaya nan kana ganin abin da yake bayan dutsen annabi ya ce mutanen haka idan na ce muku wannan karamin dutsen akwai mayaka a bayan shi suna shirin zuwa su shigo maka su yaƙe ku za ku yarda ko za ku karya tsani da ce wallahi in ku gaya mana za mu yarda ma jarabna alaika sadiq tun da kake wa taɓa sanin kayi karya a lokacin da ya ce muku shi annabin Allah suka ce wannan ɗan ƙaramin dutsen in ka ce mana akwai mayaka a bayan shi za su su yaƙi za mu yarda da abin da ka domin ba ka taɓa yin ƙarya mu kaga sun gama yarda da shi cewa shi ne gaskiya amma da yake an zo da abin da su zuciyarsu ba haka kake so ba ke sa sai su iya da su karɓar wannan babban faduwa ne in gaskiya ta bayyana kawai ka yarda gaskiya ne karkace saboda ba yi daidai da abin da kai ranka yake so ba za ka so neman kwana-kwana ka yi musu in kai haka a ƙarshe dai dole za ka ci ƙasa ne kamar yadda suka ci ƙasa in yadda ke nuna ka illa zuwa, a hazar lazi ba a sallahu da su Allah ya rasa wanda zai aiko masu tsiwon in ka da laifin luna a nari hajji saura kaɗan da ya raba mu da kan mu laula an sabar na alayawa dan hakuri da muke ci ba wai haƙurin da suke da shi shi ya sa annan bai raba su da gumaka haka za su sai izini to yadda suke yi wa manzana sallallahu alaihi wasallam to sauran annaba ma duk haka aka musu izini da cin fuska da wulaƙanci da cutarwa abin ma ya wuce na baki har ɗaukar hannu ake a daki sun sha tara manzan Allah za su cutar da shi da hannu irin su tsayin na wakar su shiga ce ba zai yi ba a tattulu na rajul an ya kula rabbi Allah in ji sai na bakari dan ya ce Allah ne ubangiji na sai ku za ku kashe Kawai kawai laifin sa kenan to su sai a dake su a musu duka sai an sumar da su to shine anan manzannin Allah yake gaya mana abin da manzannin suke faɗa in an cutar da su da baki ko an cutar da su da hannu sai su ce wala nasbiranna ala ma azaytum wallahi za mu ci gaba da yin haƙuri kan yin cutar da mu da kuke yi wa Allah ya balli ya tawakkalin mu gama ga Allah masu dogaro suke dogara to haka idan ka ɗau aikin annabawa kai ma ba ka za ka yi ne haƙuri na fata gani wannan na gaya masu wazi shi za ka yi wa ba sai ka yawa don kai ma da aka cutar da manzannin da baki kai ma ne kai ma ka ba su da ɗazu da safe sai mata tana gaya ba ɗan kuwanta ne ma ba me kuke yi ka san yanzu azumi ya zo to malamai sai shiga mu an gani. ko ba gane yawa Allah ka wai ɗan wanda yana ce mata an yi jinkiyar su suna sisi yanzu ruwa sisi muke ka duba ka duba al'umma ka duba ka bayyana amma yanzu zan iya jefa challenge a nan duka daga farkon azumi zuwa yau waye ban jira jiya in akwai yawa waye ban gongoro su da amma na tuni ba zan ni na zuwa wanda yana jiri kuɗi kan ko <laughs> na ce ko kajin na magana ne ka samu biyar da yi biyar ne gaji na ba ka gani ka duba sharrin al'umma sharri abin da kake gani wallahi mafi yawancin malaman nan za su rubuta a ƙasar za da waye kar ka auka wani mutane su yi yawanci gumin su ne amma kai kana gefe kana masharri yanzu ni ɗan wani matan na wani yawai yawai yi kuma na. azumi ya zo lokacin samun kuɗin malamai ya ne amma ka tambaye shi nawa ka ba wani malami babu sai ne su to ina wannan magana ne kai da kake shawaro ka kiyaye domin kar ka faɗi abin da ran kiyama zai je zama waka ne damuwa kar ka yi Allah ka kiyaye don haka kai mai wa'azi ba ruwanka da mai surutu wanda ma yayi ya zage ka ko ya ma cin fuska ka yaki, shi ma wanda ya ba ya ce shi ko ko bai ba na ce ba ba ko ai haka aikin ya gada haka aikin ya gada dole ne da aka yi musamman za ka tsaya ka gaya mutane a mu zai gina gaskiya dole sai ka samu mutane domin shaitan yana nan shi baya so a faɗi gaskiya domin aka faɗi gaskiya aka samu wanda suka riƙi gaskiyar suka yi aiki da shi to shi kuma shaitan ya yi asara to shi baya son ya yi asara ya fi so a bar mutane kara zube su dinga abin da suka ga dama ya samu kwastomomi da yawa don Allah ya za mu za mu ci gaba da yaki da kai yadda ba za ka samu kuɗi ba da yawa Allah ya Allah kan da shi ne Allah ya mana abin da manzanni suke faɗa wala alama ala ma azaituna mu za mu yi hakuri bisa cutar wanda kuke mana wa ala lahi falyatawakkalul mutawakkilun ga Allah masu dogaro ke dogara da ka in dai kai kan mu'mini ne mai imani to ka dogara ga Allah نعم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا نعم فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين نعم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد نعم الله مدوكين تركي يسجون السوا وقال الذين كفروا ولن نتكى فرصة سكتي لرسلهم كمن ظن الناس أنا تكتونا من ظنين فقا ثم كابروا فقا to kafirai suka ce wa manzanni lanukhrijannakum min ardina za mu fitar da ku daga garin nan namu za mu kore ku ta udun ta'udunna fi ko kuma ku dawo kan addini an mutu wazi sun ki karfa an yi an yi sun ki sun yi cutarwa hakan bai sa an ba sai suka ce idan manzannin ba su daina ba za su kore su su fitar da su gaban wannan gari ko kuma in ba su kore su sun bar garin ba su manzannin su canja addini su dawo addinin su fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangiji yayi wa manzanni wahayi lanuhlikan zalimi ku kwantar da hankali ku ga da mu su azzaliman da suke kokarin cutar da ku ce za su kore ku ai za mu halakar su idan muka halakar da su wala nuskinan na kumul arsh ko arda min ba'dihi bayan mun halakar da su ku kuma sai mu zaunar da ku a cikin ƙasa min ba'dihi bayan mun gama da su ku sai mu dawo da su, sai mu zaunar da ku zalika liman qafa maqami wannan nasara da gadar da gari muna yi ne wa dukkan wanda ya ji tsoro na tsayuwa a gaban Ubangiji wa kafa wa'id, kuma ya ji tsoron azaban Allah ga wajen Don haka ƙur'anin gaskiya domin me ƙur'ani sai gaya maka waye shi a wani wuri Allah yana cewa kitabul mutashabihan masaniya wato shi ƙur'ani littafi ne wanda yake kama da juna in an karanta can aka karanta wani wuri kuma sai ka sun yi sai ga sun yi kama yanzu na idan muka rasu kaga Allah da yake cewa wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la taqudunna fi millatina yanzu nan suratul ibrahim ka koma cikin suratul a'raf sai ka ji Allah yana cewa qala al mala'u allazina istakbaru min qawlihi lanukhrijannaka ya shu'aib والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أجل kaga iqtasir yanda ma'anan nan take can din ma haka yake can kuma Allah ya ce Qur'ani littafi ne ne kama da juna kaga waɗannan ayoyi sun gaskata wannan ke sun nuna cewa lallai suna kama da juna to sai Allah madaukin sarki da yake cewa fa auha ilayhim rabbuhum la yuhlikal zalimin Allah sai ya yi wa annabawan wahayi cewa azzaliman nan za mu halakar da su to sai ka je ka duba azzaliman mutanen annabi nuhu ya aka kare da su an halakar da su ko ba halakar da su ba samudawa ya aka kare da su an halakar da su ko ba halakar da su ba azzaliman annabi hudu ya suka kare duk an halakar da su azzaliman annabi musa su fir'auna ya aka kare da su an halakar da su kai mu zo kusa azzaliman zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Jahl irin su Umayya da sauransu ya aka kare an halakar da su domin a yakin Badar su 70 sai ga su a kwance duka Allah ya halakar da su wala nuskinannakum al-ardha min ba'di za mu zaunar da ku a ƙasa bayan su mun gama da su ku za ku mallaki ƙasa ka gani lokacin da aka halakar da mutanen annabi nuhu me ya faru ai annabi nuhu ne kuma suka ɗauko daga cikin jirgin kuma suka ƙasar inda kafara suke kafafa ya zama yau babu su Allah ya gama da su muminan ne su ne fir'auna da aka gama da shi su bani isra'ila da su annabi musa su suka dawo kuma garin ya zo nasu وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا hakurin da suka yi arzikin sai Allah ya gadar kuma wannan dama shi ne alƙawarin Allah da yake wala nuskinannakum al arda min ba'dihim a can suratul nur Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minkum لا يستكلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل والأرض سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصور كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الظالمون duk الله ya ya faɗi القرآن a cikin Qur'ani dan haka azzalimi duk abin da yake yi yana da ƙarshe lokaci na yi Allah zai gama da shi shi wancan ɗin da kake ganin kana cutar da shi sai ya ga sai Allah ya ga adar shi. da abin da kai mutum da kama kake kafafa kai shi yasa a ƙarshe Allah ya ce zalika liman ka awaqani irin wannan gadar ina yi ne wa wanda yake jin tsoron tsayuwa a gabana wa kafa kuma yake jin tsoron azaba in kana jin tsoron Allah to in sha Allah ƙarshe ne kyau zai zama na shi azzalimin Allah zai kama da shi kai kuma Allah zai zo baka abin da wancan din yake ka na'am واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد نعم الله مدوكacin sarki yace wastaftahuu sai su manzannin kenan sai suka nemi taimako suka nemi taimako a wurin Allah akan mutanen wa khaba kullu jabbarin ani duk wani mai girman kai wanda ya iya yi wa Allah biyayya ani mai ƙetare iyaka mai kin gaskiya shi kuma sai Allah mu da sai ta da shi Allah ya gaya mana dungana da Allah ya ce wasaftahu sai manzannin suka nemi taimako a wajen Allah cewa waɗannan mutanen sun yi imani Allah ka taimake mu wasan sahu huke a can Allah ya ce fa da an rabbahu anni maglubun fantasir Allah an rinjaye ni Allah ka taimake ni kaga ya nemi taimako ke shine wasan huke ko haka annabi Musa shi ma haka ya nemi taimakon Allah kan Fir'aun wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اتمم على أموالهم وازدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا عذاب الأليم ya roƙi Allah Allah to wannan kafirin dai ga yanda al'amari ya kasance Allah ka taimake ni a kan shi to shi kenan Allah shi kuma kawo taimako sai taimaki annabawa in ya taimake su su kafiran marasa jin masu tsaurin kai Allah madaukakin sarki sai kafar da su sai halakar da su in ya halakar da su magana ta kai na min wara'i min wara'i jahannam na'am wa yusqa min ma'in sadid na'am Allah madaukakin sarki yace min wara'ihi min wara'ihi a gaba gare shi mun ji ko jahannam akwai jahannam shi taɓaɓe kafiri min wara'i a gaban shi jahannam akwai jahannam wa yusqa za a shayar da shi min ma'i na daga ruwa sadi na mugunya ruwan ciwo da yake kwaranyowa daga jikin ‘yan wuta daga farjin ‘yan wuta wanda ya gurɓata da ruwan ciwo da jini to wannan shi ne ruwan shan ‘yan wuta Allah ka kiyaye mu ka ji ba za su sha abin sha kamar yadda yan aljanna za su sha ruwan sanyi sha zuma sha madara su sha giyan aljanna mai daɗi yan wuta su ma suna da nasu abin sha amma ne ne sadi mugunya ruwan ciwo wanda wuta ya kona su jikin ya tashi ya fitar da ruwan ciwo da wanda yake faranuwa daga cikin farjus shi ne za a sa shi a wuta ya yi zafi wanda in an kafa kai za a sha sai ya kwaye naman fuska wannan shi ne ruwan shan yahuda kaji min ihi jahannam a gaba gare shi shi mara kirki akwai jahannama Wai ka kuma za a shayar da shi min ma'in sadiq da ruwan mugunya Allah kiyaye wara'a a larabci da wara'a a cikin qur'ani akwai maganganu ba wara'a a ƙur'ani bi inda ka ga wara'a wai baya ba ne ko yanzu na ce wara'aka a bayan ka ko zai iya zama kuma a ina a gaban ka duk zai iya shi ya sa shi ƙur'ani ana iya shi ne a wurin malamai ba da larabcin kawo karka so kai kana jin zarar shi shi ke nan kai karɓar suna ne da dawa da tafsiri a'a ka je wurin malamai ka kwanta a gaban layi layi su koya maka layi layi haka da su koya maka shi ne za ka je ka amma in baka je ka koya wa malami ba don Allah karka je ka ce za ka saboda kar ka je ba abin da Allah yake yi ba kai ka je ka akwai matsala yanzu yau sai dai zuwa idan ka tara masu tafsiri ɗari da wuya ka samu a raba biyu hamsin hamsin wanda duka sun je sun kwanta a gaban malami sun yi haɗa gaba ko zuwa ina zuwa ƙarshe wani ba bai taɓa sauke ko kawai yi ba gaban malami amma yanzu yana nan a masallaci da zika mutane sun taru wani da mutu amma kawai ne bai taba karanta a gaban malami ba da zai yi wanda yake addini ya zama abin wasa kuma kowa zai abin da ya ga dama ne shi ya sa ba wanda ya ce zai ce mishi saboda ne ko a wurin wasa Allah ina faɗan wannan ne ga ɗalibai ilimi in kana so ka yi tafsiri ka sai makaranta ka je ka koya an gane ko ka koya wallahi ka koya ma ya ka tsari ka koya ma ya tsari yanzu yanzu ga suna ɗalibai waɗannan ɗalibai na biyu a ƙarƙashin Mun fi shekara ashirin a zaure kullum mana karatu mun sauke tafsiri daga farko ƙarshe farko ƙarshe ko amma yanzu na ce wani yanzu ya yi zai ce ba zai ce bai nazari ba ko ba ka amma ya sauke ba so ɗaya ba so biyu ba ko ni ɗin ma an kaza na zo ban yi nazari ba sai dai in ta kulli sai ta kulli amma dole kai nazari ba ni ba har malaman da suka koya mu in za su bi sai sun da a ga malami na shan mutare a da ni ina bin shi tafsiri shekara talatin da uku shekara talatin da uku ina bin malam mutare tafsiri daga shekara bakwai zuwa yau shi ne shi ba shekara biyu na yi a gajeru biyar na ana amma shekara talatin da uku baya duk suna gudu da ɗauki banda karatun da nake na ɗauki a gida ba banda malam mustapha wani da ya karanta da ni ɗauki banda malam ali hussein allah ya ban banda sheikh hammadan banda sheikh garba kawwa din na gudu da ɗauki amma wallahi in zan zo na tafsiru in ban duba ba sai dai zan zo amma kuma zuciya ta ba ta mun ne ba ta mun daɗi ƙarar yi nazari to akwai wanda ba shi ni yadda na duka malaman ko malami sai ba shi ne ko ɗaya amma kuma ya je yana yi sai ka dinga mamaki ko tsoro ma ji ba ji kai da kabi malaman kana tsoro amma shi da rage ko malami ɗaya ba ko tsoro ba eh ba zai zo kamar yadda na zo din nan ma haka ba sai ya sha mai Allah ka iya mana duk ina faɗa wannan saboda ɗalibai ilimi kar ka yi sauri kar ka yi je ka koya ko ka koya za ka yi ai za a dinga neman ka nema kana ne, kana gudu Allah ka samu da nan Allah da yake min wara'i ko gaba gare shi jahannamu akwai jahannam to wara nan za ta iya zuwa da ma'anan amam ko khal ko ba'd ko kuma iwa duk zai iya tsawa Allah cikin alƙur'ani yana cewa amma safina ya ba فكان لي مساكين يعملون ba البحر فأردت أن أجيبها وكان a nan أنا وراء yana nufin ina gaba saboda sun shiga jirgin ne za su tafi shi khidir yake cewa annabi Musa wa kana wara'ahum maliku a gaban su can a kodi sarki in ya ga jirgi mai kyau kwacewa yake haka wara nan yana nufin ina gaba nan ma inda muka karanta min wara'ihim dinnan jahannam domin me yanzu kafiran da suke duniyan nan sun wuce jahannama ne ko tana gaban su tukuna tana gaban su ai ba su wuce ba tana gaban su kuma Allah ya ce min wara'ihim jahannam dan haka a gaba gare su akwai jahannama fa za su mata'an fas'aluhunna min wara'ihim ko khalfa kenan khalfa anan min wara'i ai khalfa yana nufin ai alkhal shine baya sannan yake cewa inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila amama kenan anan ma ya zo a matsayin ne amama wa inni khiftu al-mawali min wara'i ba'di kenan wannan na ke wannan yana daidai da inda Allah ya ce wa nabazuhu wara'a ne kaga bayan su kenan to sannan akwai inda wara'a take zuwa da ma'anar siwa fa man ibtaga wara'a zalika ko wannan ba gawo ne ba baya bane ko yana nufin siwa duk wanda ya nemi wani abu daban wara'a nan yana nufin wani abu daban ba matarka ba in ka dai ba matarka ba ba ka ba sai ka nemi wata mata daban ka aikata wani abu da ita to a nan kayan yi na kawara a nan yana nufin wani abu da ba da haka abin ya fito a ƙur'ani irin waɗannan abubuwan da za ka ga sun zo da ma'ana guda da lafazi ɗaya amma ma'anansu daban-daban ba za su yi ruwa cikin ƙur'ani wannan wara amma nan da ta zo a matsayin cewa gaba to bari mu kai ranta ayan gaba kuma za ka sake jinta amma ba da wannan ma'anan ba شيني الله yake نعم يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت نعم من ورائه عذاب غليظ نعم يتجرعه ruwan zafin da za a bashi na mugunya shi kafiri a wutan jahannan, ya tajarra'u <clears throat> zai dinga kwamfada wala ya kadu yusiku amma ba zai iya adewa kaji wa ya tihil mautu? mutuwa za ta zo mishi dalilin mutuwa dalilin da zai sa mutum ya mutu za su zo mishi <clears throat> min kulli makanin ta kowane wuri wa ma huwa bi mai amma kuma ba zai mutu ba. saboda ne ya riga ya mutu a duniya mutuwa kuma dama guda ɗaya in ka riga ka mutu <clears throat> Allah ya rana ya rana karanta shi kiyama to da kai da mutuwa kuma har abada daɗi ba zai kashe ka ba wahala ba za ta kashe ka ba domin da wahala za kai ba wahala ba da daɗi ma zai kashe mutum in mun shiga aljanna za mu mutu saboda daɗi ko ba ka ba da a ce ana sake mutuwa to daɗin aljanna ma sai ya kashe ka saboda tsananin ka a ba ka ji wasu na mutum likita ya hana shi ko cin nama ko shan siga ko waye ya ce a da wuya ya kashe ni ai na daɗi ya kashe ni ko ba ba, a ashe daɗin ma yana kashe mutum to da daɗi zai kashe da akwai mutuwa to da daɗin aljanna zai ta kashe to in ku daɗin aljanna ya kashe mutum to ashe wahalar jahannama ma za ta yi za ta kashe to amma duka babu mutuwa in an shiga aljanna ba mutuwa in an shiga wuta ba mutuwa sai dai mai jin daɗi ya ta jin daɗinsa mai shan azaba ya ta shan azabarsa shi yasa anan Allah ya ce wa ya mautu duk wani dalilin da zai sa ya mutu zai zo mishi min kulli makanin daga kowane bangare wa man huwa mai mayyit amma fa ba zai mutu ba wa min wara'ihi to bayan wannan azaba wara'ihi nan eh kaga wannan min wara'ihi jahannam abu gaba gare shi akwai jahannama nan kuma yake wa min wara'ihi bayan wannan azaba da za a mishi na kwankwaɗa ruwan zafi azabun gaɗai akwai wata azaba kuma wacce take mai kauri ai ka buriyar da kai buriyar da buriyar wallahi shi yasa wanda gaga yake musulunci yake wasa da musulunci wallahi bai san bai wanda zai ya shi kai fa Allah ya tsoro ka a inda ba kai ba da wani za ka mutu lani lafiya ka je lahira lani lafiya amma sai ka dinga wasa ka je kana yin abin da za ka jawo kanka damuwa ran kiyama duk da cewa ba za ka dawwama dai a cikin azabar amma komin kankantar azabar lahira Allah ka raba musulmi domin Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi talatin min ma kwana ɗaya a wurin ubangijin ka kamar shekara dubu ne a lissafi irin na ka idan mutum ya yi laifin da ya kai ga Allah zai ce zai mishi azaba kafin ya fito da shi ya mai da shi aljanna idan Allah ya ce to zai kuka na baka kwana daya a wuta to za ka shekarar dubu ne irin da duniya to kaga ina sauki a ba sauki shi yasa a ta addu'a a tsaya da kyau duk abin da ka san zai nesa ta ga ubangiji to karka ji kusa duk abin da ka san zai kai ka kusa da Allah yi kokari ka je gare shi wahalar da a ce ka faɗi ka mutu magana ta Allah ta mu da matsalolin da zai na farko na مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد نعم الله مدوكتين تركيه كتوا مثل الذين كفروا بربهم مثال وطن كافر شيء أبنجدنسو بس يدد الله با بس يدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس يدد القرآن با أعمالهم كاوا وأيكلسو من ذلك يوم هو ده ai su ma kafirar lokaci akwai wasu ayyuka da suke yi masu kyau za ka samu mutum ba musulmi ba ne amma akwai zumunci da 'yan uwanshi za ka samu mutum ba musulmi ba ne amma akwai sadaka sai ga har abinci suke ruwa in suka dafa abinci su saka a cikin take away su je su jarabawa wa ka zo na abu ne mai kyau wanda aiki ne wanda za a yi a samu lada to amma wannan aiki nasu da zumunci da za su yi da sadaka da za su yi da duk wani aikin kirki da za su yi Allah ya ce karamadin kamar toka ne istaddar bihirin yawo wanda iska ta yi tsanani a kan toka fi yau min a wata rana wacce take iskar da mai mugun bugawa ne idan mai sai ga toka sai aka yi wata irin iska aka wuni ana iska iska mai bugawa sosai da yamma in ka zo bayan iskan ta tsaya tokan nan tana ina babu ko ɗaya ba za ka samu iska ta riga ta ne ta fashe to duk wani aikin lada da kafuri zai yi a duniyar nan to kamar wannan tokar da a rana wata suke ne iska sosai la ƙudiruna mimma sabu a shay ba su da ikon samun lada ko mun kankantar ladar dangane da abin da suka aikata zalika huwa dalalul yi ka wannan matari wanda yake mane sarki gabarin kwaku gabarin kwaku a wato samuwa sun bata me yasa shi yasa a wani wuri Allah madaukakin sarki yayi bayanin aikin kafirai yake wa kadinna ila ma amilu min amalin annahu haba amin za mu gabaci abinda kafare suka aikata na aikin lada sai mu mai da shi kamar kunga abin shekarwa Allah zai busar da aiki sai zama babu lada amma menene yasa su sun suka yi ba za su samu lada a lahira ba saboda ba su da tushe dalilin da zai sa ka yi abu mai kyau a je lahira Allah ya baka lada dalilin shine tauhidi shine yadda da Allah idan kana da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai imani ka yadda Allah daya ka yadda da annabi muhammad to idan kai sadaka zaka samu lada a lahira in kai zumunci zaka samu lada a lahira amma idan ba ka da tauhidi ba ka yarda da Allah ɗaya ba ba ka yarda da manzancin annabi muhammad ba to duk abin da kai na lada a duniyar nan in an ji lahira ba ka da wato lada domin cewa aka ce mata fuqidan asas ko fuqidan furu in aka rasa ginshiki to reshen ma ba zai samu ba imani shine ginshiki sauran ayyukan kuma su ne reshi Ke sa yanzu da wani zai shigo ya ce shi yana so da musulmi sai kuma gashi lokacin ya yi, sai mu ce shiga sauru ba wani sauru da zai shiga farko me za mu ce mishi kalmar shahada mu ba shi saboda in ba shi da kalmar shahada ko ya yi sallah ya shirme bai yadda da kaɗaitakan ubangiji ba bai yadda da manzantakan annai muhammadu ba don ya yi sallah wannan ba sallah ya Allah ma ba zai karɓi wannan shi yasa yanzu da wani zai zai ce zai yi shi ga lokacin sallah ya yi abu na farko sai mu ce ka ce ashhadu in ya faɗa Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi idan ya faɗa sai mu gaya mishi ma'ana abinda kake ka yarda Allah ɗaya ne kuma ba abin bauta da cancanta sai shi Allah ba biyu wani ba uku wani ba goma wani shi ɗaya ne ka na yarda ka ce ka yarda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Allah ya aiko shi da Qur'ani ka yarda yake eh, na yarda to sallah kuma ta zama wuya a kai shi ta zama wajibi to sai shiga sai sallah in yi sallah a nan ne Allah ya karɓi sallah shi ya sa su kafirai duk abin da za su yi aikin lada tun da ba su da tushe rutsun je lahira za su samu lada wanda ya rasa tushe ya rasa reshi wanda ya samu tushe ya samu reshi alhamdulillah da Allah ya mamu musulmi ya duk abin da za ka yi yanzu yana nan Allah yana samu da su suna rubutawa kaza kaza kaza kaza duk aikin kirkin ka shi ba ne da ce ka kai gida kana jin da shi eh ko ba ka ba wani yana wani wani ba yana ganin kamar matan nan ma su da su kike a so kuna zo na gida a jana saka abubuwa. mugu karka damu da Allah karka damu wallahi tallahi ko a shana ta saya kai matan karan ya mata Allah ya su kayan ka a shana in ka saya ka kai matan karan ya mata Allah ya yana nan a rubuce in ji Allah Muhammad walau ma adkaltahu fi fi imra'atika annabi yake abinda ma ka sa wa matarka a nan a baki ko fiyo wata ne ko mai kurar ruwa ne ka tare kasa ya so aka shigar da shi gida yana nan cikin rubutu ran kiyama duk Allah zai biya ka kaya ka ba wahala ne sai a kasa dinga damuwa ma ka sai yanzu ma kai yanzu musamman na mu da da zuwa. eh kana ta shan wahalar ma ba ne ba godiya eh za ga mu. ka ka mata ce ba ne maimako daga ta karba ta soma ne ce kanu da kokari ka Allah ka ka ka za ka za ko a'a kana kawowa sai ta ai ba ka za la ilaha ba? wani kimbe zo da ita ba ta wanda ta kawo ɗin ma ba ta yi godiya ba tukuna tana daga maka hankali wai wai abin da babu shi ne za su zo magaya maka ba ka yi godiyan wanda wanda aka samu to ba da kai namiji kai ba ka aka ita ce ba da wani ba da an da za a ko da ka ji gauji a zuciya sai kai yi ba damuwa duk wannan da na kawo ki ma yana cikin rekod Allah duk ya ma Allah zai biya mika na na ba shi ke ni da ba wai don ke nake ba ma ina yi ne saboda ran kiyama Allah ya bani kayana shike kuma dan kai da wannan niyyar ba wai baka yi daidai ba Allah ne yake in kai zai biya ka al-kasram da sai Allah yake bi alam tara na ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق نعم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد نعم وما ذلك على الله بعزيز نعم الله مدوكتين سرقينا سوى ألم ترى كبان الأباري منا ko kuma ku da ake wannan zancen da ku ba ku gani ba ne annallaha khalaqa samawati wal arda bil haqq cewa Allah ya halicci sammai da kasai da gaskiya Allah bai sama da ƙasa don wasa ba da aka wanda ya ɗauka wasa ya bari Allah bai sama da ƙasa don wasa ba in ya sha yi yuzhibukum idan Allah ya ga dama dukkan ku sai ka biyar da ku wa ya tibi kalbin jari sai zo da wasu sabon halitta in Allah yana so duk mu da muke duniyar nan da ake tunani yanzu an biyo wajen biliyar takwas in Allah ya ga dama rana ɗaya gobe za a tashi ba kowa ya kashe mu duka jibi kuma sai ya kawo wasu labari ala an barci da amsala kuma wani shi a kun ma la ta'ala Allah ya ce wallahi ina da iko in canja ku in kawo wasu ko kuma in mai da ku wani abu daban ba mutane ba zan iya in ji Allah yace zan iya in Allah yana so duk mutanen duniya yanzu gobe sai su kai sun zama wani halitta da ba sai kuma ya halarci wasu sababbin sai ya kawo Allah ce zan iya kuma zai iya ba ba Ka wa ma zalika ala lahi wannan a wurin Allah ba wani abu ne mai wahala ba wani abu mai wahala a wajen Allah za ka Allah ya wuce duk inda kake tunani samun lafiyar ka da shi biyayya na babarar ai haka ne اوكي littafi a waya wanda in kai ka zo a samu kawa'azi ka zama abin tasiri da abin dariya da rashin waye na san da an samu lokaci ko ba ba a yi kuna yin wani ba ma ba a san da za mu yi an da ya sa su ji amma kullum a cikin yau ne to don a zuwa mu Allah sa a je a yi aiki shi saboda Allah ta ce a kai a kai da mutuwa magana Allah kawo ne da sannan kuma a ja hankali wani ka je da waya ka ce a sa maka wa'azi ka zama abin ciki sai dai ka je a sa maka wani littafi na ƙaryar ƙarya kawai ba su ne ne ba eh yanzu sai matan ma sai addu'a wallahi wallahi abu na kai ne shi yasa a wannan zamanin da muke cikin ni duk yaro ko saurayi da na ga wai yana haddan Qur'ani ba karamin jinjinan su ne saboda me kun ga wannan wayan bala'i ne ba wallahi mutum sai awa uku hudu gaba ɗaya ka ɗauke mishi hankali amma ka ga saurayi ko yaro kuma yana da waya amma ba ka ɗauke mara hankali wai har yana hadda ƙorani wallahi na da irin waɗannan yara a jinjina wani. ce ruɗi ruɗin zamani bai ruɗe su ba wallahi abin a jinjina don zai ga kawai wai sun ji an samu wani labari a cikin waya wai littafi kaza ana karantawa mutum ya yi awa nawa yana tsaji in an haɗu sai dai ka jawo na saurin yaya kin je sami ka za ku ya aka kare ne a kaza kaza ba wani abu wai mai amfani ba ba zai amfani ta a duniya ba zai amfani ta a rayuwa sai dai ma ya cutar da ita to halin da muka ɗauki kan su ke sai mu tabin su da addu'a Allah maka da sarki wanda ta gare su da Allah ya tsare wani iya kokari ya mukama yake cewa yanzu wai mutum ya shagalta da surutai marasa amfani ya fi mishi da ya shagalta da Qur'ani ya faɗi wannan magana shekaru wajen ɗari tara da hudu ta ce da a ce Allah zai kawo shi wannan zamanin to da wani kafin da wai ka ga mutum ko wai ka ya bude qur'ani ba zai iya karanta layi ɗaya ba layi ɗaya a qur'ani ba zai iya amma ya ɗauki waya yana ta wani danne-danne awa biyu uku yana ɓata tsawari wanda awa biyu uku nan ka ɗauki minti talatin a koya maka aya ɗaya ka yi minti talatin kana ne ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo wallahi duk inda kai kwana talatin kana yi to alkhairin kuma da za ka samu ba zai yi rubuwa duniya da lafiya banda ladan da za ka samu ko ka iya karatun alkur'ani za ka buɗe ka ga lada kowane harafi ɗaya lada goma ka yi minti talatin kana kai kana kai amma shi kan zai bar ba. amma ka ɗauki waya Idan ka da zafi musamman daga dare ne ka na zafi amma ba za ka nila ba kana sai kana sai kana ta dabuwa ka kana haka ba amfani ko mu iya kokarin Qur'ani ya zama abokin hiranka ya fi maka da irin wani ba a ce waya dole ka rike amma ka dinga duba abin da ba zai amfani ka ga abin da zai amfani ka ka bar shi a baya wannan ba zai yi ba kyau Allah ka sa mu karfin zuciya domin dole sai an yaki da zuciya saboda abu ne da zuciya ka yi sha'awa don ba kai yaki da zuciya ba za a yi da haka Allah ya kyauke mu Allah ya sa mu karfin zuciya yanzu mun karanta ayoyi a mun zo kan aya na ashirin يدعو الى مكاش اقرب مائل عشرين بقياش وبلغوا لله اليديمة وقال الله عليه وسلم: "إنما أنت هذا المؤمن تبارك إليها وعليك تبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آله إنك حميد مجيد كما آتيت في هذا البلد ذلك يقبله تعالى لنا سبحانه وتعالى يقول يا رب الحمد لله